Kwamitin da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa domin binciken hatsane da ta faru tsakanin jami'an sojin Najeriya da kuma 'yan uwa mabiya masabar shi'a a Zaria ya ɗage zaman da ya fara a ranar Litinin dinnan, biyo bayan wata takarda da lauyoyin da ke kare ɓangaren shi'ar suka aiki wa kwamitin. inda suka nuna damuwarsu game da gaza ganin jagoran ƙungiyar ta 'yan uwa musulmi mabiya masabar shi'a wato sheikh ibrahim azuzaki mai shari'a Muhammad Lawal Garba shine shugaban kwamitin binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa. Ɗaya daga cikin waɗanda wannan lamari ya shafa ba su zo ba kuma wannan bincike an ce za a yi shi ne akan abin da ya auku tsakanin su da sojoji. Sojoji sun zo amma su ba su zo ba. Kamin yau akwai lauyoyin da suka rubuto mana cewa to ba za su iya zuwa ba saboda ba su ga wanda ya ɗauke su aiki ba domin su amshi umarni gare shi na su zo gabanmu su bayyana matsayinsu a kan abin da ya faru kuma dalilin da ya sa ba su gan shi ba su samu wannan dama ba shine ba su samu daman ganin shi ba saboda yana tsare shine muka ba da dama a je a bincika inda shi wanda duke su aiki yake idan aka bincika a bisa doka wannan hukuma tana damar ta ba da umarni cewa a bar su su je su ganshi domin su karbi umarni gare shi game da binciken da za a yi na wannan hukuma saboda haka muna son mu samu bayani ne ga duka bangaren guda biyu shi yasa kuma muka ba da umarni ga shi lauyan wannan hukuma cewa shi je shi binciko mana wace hukuma ce ta gwamnati wadda ke rike da shi wannan wanda ke su aiki idan suka binciko mana lokacin kuma mu za mu ba da umarni na cewa a ba su dama su je su ganshi Hakanan mai shari'a Muhammad Lawal Garba ya ce wannan kwamiti zai tabbatar da ya yi adalci ga dukkanin bangarori. Wannan dai shine zama namu na farko, kamar da na bayani cewa wannan hukuma dai an kafa ta ne domin a nemo gaskiya bisa abubuwan da suka auku a Zaria kuma ba za mu yi wa wanda suka zo gaban mu shari'a ba ne. a'a abin da za mu yi bincike ne za mu yi na gaskiya abin da ya auku saboda haka ba aikin mu bane mu ce zamu wani shari'a mu ce wannan yayi lahi wannan bai lahi ba a shari'ance mu ce kuma zamu mashi hukunci ba aikin mu kenan ba kuma shawarorin da zamu ba gwamnati za su danganta ne ga irin ainihin gaskiyar da aka zo aka gaya mana ba za mu yi amfani da jita-jita ba ko mu yi amfani da wani abu da mu muka sani daban da abin da aka zo aka gabatar mana saboda haka muna kiran jama'a wanda suke da ainihin masaniyar abin da ya auku su zo su kawo mana labarin abin da ya auku na gaskiya kuma gaskiya kawai. Barista Muhammad Sani Katu shi ne ke jagorancin lauyoyin da ke kare kungiyar jama'at Nasarul Islam da majalisar koli ta addinin musulunci da wasu kungiyoyin musulmi da ke unguwar da aka samu wannan hatsaniya. Duk da mun sani cewa wannan abin ya faru ne tsakanin 'yan shi'a da sojoji. To sojoji sun zo 'yan shi'a ba su zo ba. To sai muka roƙa wannan kwamishin ɗin ta nemi inda shugaban nasu yake a kuma aika musu da wasiƙa na cewa lallai a ba 'yan uwan dama su samu zuwa wurin shi in kuma haka nan bai yi ba mun kara neman cewa wannan zaman da ake shugabannin zaman suna da dama su ma halarci inda yake don a ja samu tattaunawa da shi to amma abin da ke da muhimmanci a nan shine dokan kasa cewa ta yi in kana tuhuman wani ya zama wajibi ka aika mai da takarda na gayyata don ya zo irin wannan zaman to in kai wannan kai ka gama naka shi ne kuma ya rage ma ko ya zo ko kuma kada ya zo to in har ya zo zuwan shi na da muhimmanci amma in kuma bai zo ba wannan bai hana a cigaba da wannan zama ba to yanzu wannan tsagawan da aka yi ne don a ba su dama a ga shin za su iya zuwa koko ranar laraba wannan mako ne dai ake sa ran wannan kwamiti ya ci gaba da zama domin zakulo bayanai game da hatsaniyar da aka samu tsakanin rundunar sojin kasar da kuma 'yan uwa mabiya masa bashi a birnin zazzau isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.